This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a ta biyan karshe a shekara ta 2024 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Zara Fage da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi a shirin namu na yau, Ga zara da kanin labarai. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata shugabannin Ukraine da Rasha su zauna cikin shirin tattauna yarjejeniyar kawo ƙarshen mummunan rikicin da ke tsakanin su. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga Isra'ila da ta dakatar da kai har-har ta sama akan Siriya. Siriya. Isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare a zirin Gaza yayin da masu shiga tsakani daga Amurka da kasashen Larabawa ke kokarin kulle yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Kanan labaran kenan. Harin tagwayen bama-bamai da aka kai a jihar Niger ya yi sanadin asarar rayuka da jakata da dama. Mutanenmu na son su kama hanya su sai irin ayyukansu a gona sai ga mutane guda shida mu ya tashi da su sai kuma batun tsadar rayuwa da ya sa masu shirye-shiryen kirsimeti a najeriya sake lale yanayin da muke ciki in ba mun zo wajen gwanjon ba gaskiya ba za mu iya mu sai ma 'ya'yanmu kayan christmas ba kaji dubu ishirin da biyar aka ce to mu za mu iya siyan kaji dubu ashirin da biyar a tsadar rayuwar nan kamar yadda muka saba kowace ranar juma'a isa lawal ikara zai shigo da shirin manuniya da a yau ya taɓo batutuwa da dama da suka shafi tsadar rayuwa a najeriya da ya haɗa da ƙudurin doka haraji da shugaba bola ahmed tinubu ya tura majalisa muna kuma tafi da nasihar juma'a amma kafin nan ga zara da halin da duniyar ta waye gari jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci zababben shugaban amurka donald trump ya ce ya kamata shugabannin ukraine da rasha su zauna cikin shirin tattauna yarjejeniyar kawo ƙarshen mummunan rikicin da ya mamaye ukraine sannan kuma ya soki matakin da shugaba joe biden ya ɗauka na barin ukraine ta kai hari cikin rasha da makaman amurka Trump ya ce zai yi kokarin ganin an cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Rasha da Ukraine a ranar farko da ya kama aiki, ya kuma ce ya kamata bangarorin biyu su sasanta. Got to be a deal. No, got to be a deal. Too many people being killed. ya ce dole ne a yi yarjejeniya an kashe mutane da yawa a yakin ya kamata a kulle yarjejeniya dole ne putin ya yarda da kulle yarjejeniyar Trump ya kira shawarar da Biden ya yanke na barin Ukraine ta yi amfani da makaman Amurka masu cin daugan zango a cikin Rasha da babban kuskure. Gwamnatin Biden mai barin gado tana ƙoƙarin baiwa Ukraine duk wani tallafin tsaro da take nema kafin ya bar ofis. A jiya ne sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga Isra'ila da ta dakatar da kai hare-hare ta sama a kan Siriya, inda ya kira harin a matsayin cin zarafin 'yancin ƙasa. guterres ya shaida wa manema labarai cewa dole ne a maido da ikon mallakar siriya da haɗin kan yankunanta dole ne a kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci tun bayan hamɓarar da gwamnatin bashar al-assad isra'ila ta kai ɗaruruwan hare-hare ta sama ciki har da kewayen babban birnin damascus wanda siriya ta ce ta kai harin ne da nufin lalata manyan makamai da kuma kayayyakin aikin soji Sojojin Isra'ila sun kuma shiga yankin tudun Golan inda ta mamaye. An kafa yankin Golan bayan yakin larabawa da Isra'ila a shekarar 1973 yankin da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suke sintiri. Isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare a zirin Gaza yayin da masu shiga tsakani daga Amurka da kasashen Laraba ke kokarin kulla yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Likitoci a Gaza sun ce harin da Isra'ila ta kai ya kashe Falasɗinawa 44 a jiya Alhamis, ciki har da wasu akalla goma sha uku da aka kashe a cikin dare a wasu hare-hare ta sama. likitocin sun ce wani hari ta sama ya kashe mutane tara a kusa da sansanin 'yan gudun hijira da ke gabar tekun birnin gaza yayin da wani hari kuma ya kashe mutane hudu a wani wurin aikin gidaje kusa da bet lahiya a arewacin gaza waɗannan hare-hare da kuma mace-mace suna faruwa ne yayin da masu shiga tsakani a masar da ƙatar ke ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar dakatar da yakin Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kada a yi nisa nan gaba kaɗan zara za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Niger Najeriya inda aka kai wasu tagwayen hare-haren bom da ya yi sanadiyar asarar rayuka da kuma jakata da dama kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilin Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana. bayanai daga yankin bassa ta karamar hukumar shiroro na nuna cewa bam na farko ya tashi ne da misalin karfe biyu inda ya hallaka mutum guda tare da cire kafafuwan wasu mutane guda uku sai kuma bam na biyu ya tashi da misalin karfe uku na rana inda ya kashe mutane biyu tare da jikkata wasu da dama Yankin Nashiroro dai ya daɗe yana fama da matsalolin hare-hare da hatta hukumomin jihar Niger sun tabbatar da cewa mayaka ne na ƙungiyar Boko Haram. Malam Jibrin Usman wani shugaban al'umma ne a yankin na Shiroro. ya ce a yanzu haka suna zaune cikin yanayi na zaman ɗarɗar. bayan fashewan bama akwai wanda suka wuto su uku sai bom ɗin ya tashi da su to bayan su wani yaro da ke sai da biredi ya wuto haka sai gansu sai kai musu agaji ya dauki wani saboda ɗayan ma kafan shi ya cire da kafa ɗaya ya cire to shi da sai dauke shi ya sa shi a mashin da tunanin ya shiga fasa da shi so ya dauke shi yana matsawa kawai sai yi a shi akwai bom inda kawai sai taka tare da wannan shi da ya dauko mara lafiyar shi ya ma mutu to sai yanzu kuma sakko eh, bom na biyu kuma yanzu ya tashi kamar minti goma da suka wuce yanzu nan. To eh, shi na ya kashe mutane? e to na biyun gaskiya har ya zuwa yanzu babu wani bayani saboda kara ne mutanen ƙauyuka suka ji karan iri ɗaya ne da na wanda ya faru na farko da aka babu wani wanda ya je wurin zuwa yanzu saboda jama'an na cikin ɗimuwa kowane ƙauye sun samu cina cikin tashin hankali. To shi ma dai shugaban karamar hukumar ta Shiroro Honorable Akilu Kuta ya tabbatar da aukuwar tashin bama-baman guda biyu. Da safe mutanenmu na son kama hanya su sai irin ayyukansu a gona sai ga mutane guda shida ko mu ya tashi da su. Fatin ma sai zai yi magana a inda nake magana ga daidai din da karye uku da mitin ashirin ga sai ga wani goma ana sake gaya mini cewa bom sun ya sake tashiwa da mutane wanda yake a kalla mutane duk da nake ji an ce sun mutu bari gana san wanda suka ka tukuna ba. Ciyama suwa ke sa wayannan bama bamai ne wai to gaskiya a a da ni nike gaskiya akwai su boko haram har yanzu a shiro local government shugaban na karamar hukumar ta shiroro honorable akilu kuta ya nuna buƙatar ganin gwamnatin tarayya ta tura jami'an tsaro musamman masu kwarewa akan harkar bama-bamai a wannan yanki. A gwamnatin jihar Neja, gwamnatin tarayya gaba inda za a taimaka muna da a na bom mu ma sani tukunna ina ne bom na nan dan ina son sanar da jama'a fara kowai sake motsawa tukunna a wannan yankin sai an kawo muna wannan da dauki da wuri-wuri zuwa gobe haka sai mu ga an kawo muna antidictator so da mu sani wuraren da ana na shuka wa mutum mu kiyaye mu ganin cewa taimaka muna ta wannan. Kawa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan tashin bama-bamai. domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan jihar wasiu abiodun ta wayar salula ya ci tura haka zalika har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto ita ma gwamnatin jihar niger bata ce komi ba akan wannan al'amari mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. to gaida na batsari ga zara da ci gaban labaran duniya A jiya ne kafar yanar gizo ma'aikatar baitul malin Amurka ta bayyana cewa Amurka za ta kakaba wa Iran da hukumomin Huti takunkumi. Ma'aikatar ta ce takunkumin ya shafi wasu jiragen ruwa guda uku da ke da hannu a cinikin man fetur da sinadarai na Iran waɗanda ke samar da biliyoyin daloli ga shugabannin Iran da tallafawa shirin nukiliyar Tehran da kuma kera makamai masu linzami da ba da tallafin kuɗaɗe ga wasu ƙungiyoyi da suka hada da hezbollah da hamas da kuma huti bradley smith mukaddashin sakataren kudi na amurka ya ce amurka ta ƙudiri aniyar sanya takunkumin kan manyan hanyoyin samun kudaden shiga na iran da ke taimakawa ayyukanta da zaune tsaye yayin da iran ta ce shirin nukiliyar ta na zaman lafiya ne takunkumin zai dakatar da duk wata kadara da 'yan amurka da hukumomi da ke mu'amala da iran sannan kuma za su iya fuskantar cin tara A wani gagarumin biki a Somalia shugaban kasar Hassan Sheikh Mahmud ya kaddamar da shirin raya sabuwar magadishu a hukumance aikin da zai kawo sauyi da ke nufin sake fasalin tattalin arzikin babban birnin kasar shirin ya hada da gina filayen jiragen sama na zamani da sabuwar tashar jirgin ruwa da kuma wani muhimmin yankin tattalin arziki da nufin bunƙasa ci gaba da sanya hannun jari a yayin kaddamar da shirin shugaba hassan sheikh mahmud ya ce shirin zai ba da damar samar da ayyukan yi a ƙasar kaddamar da sabon aikin a Mogadishu wani muhimmin ci gaba ne ga Somalia a ƙoƙarinta na farfado da babban birnin ƙasar da kuma ƙarfafa ƙwarin gwiwar masu zuba hannun jari wanda zai share fagen samun kyakkyawar makoma ta fuskar tattalin arzikin ƙasar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zara Aminu Fage ta karanto. kama da labarin marfa taska rahotannin namu da batun shirye-shiryen Kirsimeti yanzu ana ƙasa da mako guda. da tsadar rayuwa ta sa al'umma sake lale wakilinmu zainab babaji ta shiga kasuwa domin gane ganewa irinta yadda lamarin yake ga kuma rahoton da ta haɗa mana Bikin Kirsimeti da mabiya addinin Krista ke yi kowace shekara yana zuwa ne da hada-hada da saye-sayen tufafi da sauran kayayyakin cimaka. To sai dai a bana wasu mabiya Kristin za su yi bikin ne na daidai ruwa daidai tsaki, saboda a cewar wasu da na zanta da su sun ƙaurace masayan sababbin tufafi sun koma ga sayan gwanjo. 400 ya baba mata ku zo na zo mata ku zo na zo. Salon talla kenan da masu sai da kayan gwanjo ke yi a babbar kasuwar birnin Jos da aka fi sani da Terminus Market. Madam Eunice Godwin da na tarar da ita a wurin sayan gwanjon ta ce tsadar rayuwa ya sanya ta komawa sayan kayan gwanjo. Tsadar rayuwa ya yi yawa shi muna zuwa wurin yan gwanjo ko mu dan samu sauki. Wato gwanjo ya fi sauki kenan. To mun dan ni madaidai karfi mu don ba kudi yanzu. Mm. Shi ma Mr. Maren Zakaria ya ce kayan gwanjon sun fi na kanti sauki. Gwanjo akwai sauki kuma ga yanayin da muke ciki in ba mun zo wajen gwanjon ba gaskiya ba za mu iya mu sai ma mu kayan christmas ba wani lokacin in ka ji ka sayi shi a bamai din ma goma ma da ka sayi gonjo domin shi a bamai din nan zaka ka same shi baya dadewa kuma an ka wanke shi sai ka gan ya kuɗe amma in ka zo ka samu gwanjo mai lafiya in ka sa in ka saya sai ka gani ya zama maka gangariya kuma karfin shi yakan daɗe ya fi karfin yadda za ka sayi sabo a kanti. Su ma masu sai da gwanjon suna hamdala sai dai Malam Nafi'u Abdulaziz ya ce su ma matsatsin rayuwar ya shafi harkokinsu. To kasuwa sai dai mu godiya ga Allah alhamdulillah. Kuma mu kanmu 'yan kasuwa gaskiya muna tausayawa ƙananan customers waɗanda suke zuwa gurinmu don gaskiya a sha'anin kasuwanmu tun daga watan goma yanayin hada-hada na kwastoma masu zuwa sayan kayanmu christmas to amma sabida halin rayuwa a gaskiya mun ga canji ba don komai ba suna mana complain da rishin babu ba damuwarsu masu sayan kayan ba abincin da za su ci amma an ce gwanjo ne amma kuma eh. kuna tsawwala mishi kuɗi ba laifinmu ne na ƙananan 'yan kasuwa ba eh. kuma gwamnati ita take shugabancin talaka kawo hanyar da za a samu saukin wannan al'amari game da yanayin wannan canjin dala da take haurawa da kuma matsalar tashin farashin mai fetur wani muhimmin sashe na bikin kirsimati shine kaji to kajin ma bana kudinsu ya tsawwala kaji dubu ishirin da biyar aka ce to mu za mu iya siyan kaji dubu ashirin da biyar a sadar rayuwar nan ba mu samu abinci ba balle kaji kaji yanzu guda ɗayan da da muke sai shekarun da ya shige dubu takwas dubu goma yanzu dubu ashirin ne eh, kaza guda ɗaya Shugaban kungiyar masu sai da kaji a kasuwar ta Terminus Ibrahim Shehu ya ce tsadar kaji ta sanya su yin kaffa-kaffa da kasuwar. Bana ba hada-hada gaskiya saboda akwai kwastomomin mu ma masu kiwo suna ta kuka da banan wai sun kiran mu je mu saya mun ki zuwa mu je mu saya to gudun asarar ya sa ba za mu je mu ɗauko kayan da yawa a gidan gona ba sakamakon haka su ma masu gona saboda kayan yana cin abinci da yawa suna ta kukan rashin ciniki kuma mun je ta yin da za mu musu mu saya da daraja kamar da yanzu ba wannan zai so kaza da wannan tsada saboda in ka so kuɗinka ba zai dawo ba Duk da tsadar rayuwa dai al'umma na fatar gwamnati za ta sanya matakan samun sauƙi ga talaka don shi ma ya yi walwala. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ta gaida Zainabu Abu mai tagwayen suna har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Manuniya. ganin gallazawa talakawa a Najeriya ya sa wasu manyan kasar sun fara nuna irin nasu fushi. Idan daga yau ka ce ni mutum ne dukiyar nan ta wace dole a baka dukiyarka. To kana da budget guda hudu a shekara daya baka kuma kawo hanyoyin da talakawa wannan namu na Najeriya za su ji daɗi ba. Game da maganar kudurin dokar harajin da Tinubu ya tura wa majalisa kuwa wasu ne ke cewa wannan kuduri cike ke da abubuwan ban haushi. An ba da aiki na tiriliyan sha shida ba cikin budget ba kai majalisa ba tanda ba eh gaskiya ne amma akwai abin da yake su kun mutane ma ya shafe su kamar misali yiwuwan karban haraji idan an maka kyauta ko yiwuwan karban haraji idan an mutu wato daga cikin kuɗin gado sai dai kuma mai magana da yawun shugaban kasa tinubu ya ce sukuwar sukar da ake wa kudirin harajin babu gaskiya a ciki ko da barbashi riya da gaskiya duka an sanya cikin wannan kudirin dokan irin kamar wai gado ko kuma a wai idan kai noma gwamnati za ta ɗauki wani kaso a cikin amfanin noman ka. waɗannan fa so mun ta tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, Assalamu alaikum wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar Juma'a babu fashi. Shiri na ɗari biyu dindin cikin jerin shirin manuniyan da ke ƙoƙarin murƙushe ganin ƙyashi. Mai yiwuwa kuma ƙoƙarin ƙwaƙule ganin ƙyashin amma a ɓangaren rungumar juna don tafiya tare arewacin Najeriya ne ya sa Hajiya Naja'at Muhammad ta ƙungiyar tauraruwar Arewa shaidawa matasa cewa lokaci yayi da su ma za su fara ɗibar adashi. Ina jan hankalin matasanmu, ba kwa adalci saboda kun raina kanku. Gawan yana da shekara 28 ya shugaban kasar Najeriya. Murtala yana da shekara 36. Saddauna an kashe shi yana da shekara 56. Ya fi shekara 20 yana gwagwarmaya. To a shekara nawa ya fara. Kuma da kan ma haɗa yake ga wani ya shekara tara yana mulki mu ba mu san bambancin Krista da Musulmi. To duk wanda ya faro wannan tsiyar ya faro ta ne dan ba za a ci mu da yaƙi ba sai an fara mu. To saboda haka ku mata matasa yanzu abin a hannunku yake idan kun ga dama ku sayar da akwai da yawa masu sayarwa saboda ku ne 'yan inec ku ne polis ku kuke yadda ku musu daba amma ana yi da ku ne don kun yarda saboda haka idan daga yau ka ce ni mutum ne wannan ƙasar tawace dukiyar nan ta wace dole a baka dukiyarka game da maganar girke kasafin kuɗin shekarar baɗin da shugaba tinubu ya yi wa majalisar ƙasa kuwa ɗan majalisa honorable awwal abdu gwalaban jihar bauchi ne ke cewa duk da ɗumurin ɗumbin dukiyar da aka dankara cikin kasafin tsadar Najeriya talaka babu wani abin da yake gani in ban da hauhawar farashi. Lokacin da Bola Tinubu ya zama shugaban kasa a Najeriya ya samu bajet na janar Muhammadu Buhari. Ya zo ya kawo supplementary ƙari cikin majalisa muka sake bashi ƙarin kuɗi. ya zo ya saya nemi ƙarin lokaci da wannan bajet zai kare To abin dubawa a nan jama'a shine. budget din 2023 guda biyu suna nan suna yi budget din 2024 tukuna shi bu musamman lokacin da zai kare ba yanzu ka sake kawa wani budget wadda yawansa ya fi na abin da ka yi na 2024 to kana da budget guda hudu a shekara daya suna tafiya baka kuma kawo hanyoyin da talaka wannan namu na najeriya za su ji daɗi ba yau rayuwa ta zama mai tsada abin da ka san shi da farashinsa ba haka yake ba shi kansa abinci da kai ka faɗa a wancan budget din cewar abinci zai sauka abinci tashi yayi to shin me ya kawowa wani budget na triliyan arba'in da bakwai me zai yi wannan budget da ya kawo yaushe ma bai kare in kika yi wasa wannan budget din sai ya kai shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ba ma fara shi ba me yasa haka ina kuɗin inda suna da kuɗi sa nemi a ƙara musu lokacin bajet na 2023? Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Salalami da cewa yake abin mamaki ne ma a cewa duk da hauhawar kuɗin shiga a Najeriya amma har yanzu gwamnati na ta hankoran ci gaba da ciwo bashi. Mun yi bajet na talatin. kun ta tiriliyan hamsin ga ranar tiriliyan ashirin me za a yi da kuɗi kuma a yi bashi akan me zai abin nan to saboda haka idan an ce an ce bashi kaza kaza kaza sai ka to shine mulki yake dama kawai na ƙarya da yaudara babu naka amma za ka ce ka ce bajin na tiriliyan talatin ka samu kuɗi tiriliyan hamsin da ranar tiriliyan ashirin wannan ka ce bashi. duk da wannan bayani da aka yi a majalisar dattawa ne misali amma kuma majalisar kuma ta amince da wancan bashi da tun da bai ne. shi ne abin makin aika ko ba ma wannan ba an ba da aiki na tiriliyan sha shida ba cikin bajet ba kashe majalisa ba ba tanda ba amma dai magana shine me ake a Najeriya ina jin sani kuma kun yi shiru yan hamayya an ce kuma rawar da za ku taka shi ne na ku dinga tambayoyi na din na da cewa mun amma mai shi ne na yadda a zage mu a ce mun yi shiru mun kasa mun kare amma ya zake me ba faɗa ba me zan faɗa sabo me za faɗa sabo a Najeriya me faɗa ba amma ina sun ce eh mun ji mun fahimta ba mu yadda ba amma. Amma me ne sa kake ganin ba su yadda ɗin ba? Shi na ka ce ka banci abu ka yadda ba ta zama ka sai ce ga hujja yancin ka ne ce yadda ba. Amma me ya nuna Ya excellency ba su yadda ba misali. Yau ban ga shi ne abubuwan da ake a yanzu inda wani gudanar da ainihin da a da yanzu wasan ai abun da ake shi duk duniya bayan da ake irin wani abu na ganganci da son zuciya kiriki da jama'a suna gani amma kuma yan Najeriya su ne masu goyon abu. Game da maganar kudurin dokar harajin da shugaba Tinubu ya tura majalisar tarayyar Najeriya kuwa mafashin baki akan al'amuran yau da kullum Malam Awwal Yakub baban yara ne ke cewa a gaskiya akwai wasu sassan kudirin da za su sa jikin duk wani mai kishin Najeriya ya yi laushi. Dokan nan kundi ne mai bangarori guda hudu kuma ya kunshi abubuwa da yawa. Abubuwan da ya kunsa a ciki kamar yadda gwamnoni suka ta da kayan baya kai eh gaskiya ne amma akwai abin da yake su kun mutane ma ya shafe su kamar misali yiwuwan karban haraji idan an maka kyauta ko yiwuwan karban haraji idan an mutu wato daga cikin kudin gado sannan kuma da wasu abubuwa da za su bijiro ma mutane kamar misali hukumomin da suke tallafa ma al'amuran ilimi da sana'o'i irin su ted fund akwai yiwuwan cewa zuwa wasu shekaru nan gaba za a wayi gari a gaba su so a takaice abubuwan da suka tada cece kuce a kai gaskiya ne na biyu shine kuɗin da wannan doka za ta sa ido a kansu wato kuɗaɗen haraji ba na gwamnatin tarayya ne ita kaɗai ba kuɗi ne na ɓangarorin fallon gwamnati uku amma gwamnatin tarayya ta misalta cewa maganar ted fund wato asusun bunƙasa ilimin nan ba za a taɓa shi ba eh a'a mutum ya duba yana kyautata zaton a shafi na kamar 98 na ɓangaren kundin da yake magana akan shi kanshi harajin wato tax bill ah, tun da na ce kun bangarori hudu ne kuma kowanne kundi daban ne wannan ba hasashe bane ah, wannan hukuma za ta kau ah, ita ma hukumar nidda za ta biyo bayan ta ita ma za ta kau sannan kuma gaba ɗaya kuɗaɗen wanda da ana tallafa mu ilimi ne kyauta zai koma kuɗi ne da za a rika ba 'ya'yan mutane bashi su biya sai da kuma duk da wannan sukuwar sukar kudurin dokar haraji ɗaya daga cikin masu taimakawa shugaba tinubu akan yada labaru alhaji abdulaziz abdulaziz ya ce wasu surutan da ake ta yi akan dokar dokar harajin fa sun yi kama da haushi. ganin hayaniya ta yi yawa saboda abin takaici wasu sun yi maganganun tadawa hankalin mutane an kawo ma karya da gaskiya duka an sanya cikin wannan ƙudurin dokan wani abin ba haka ba babu mashi a ciki an zo an ce akwai kamar misali irin kamar wai gado ko kuma a wai idan kai noma gwamnati za ta ɗauki wani kaso a cikin amfanin nomanka duka irin waɗannan jita-jitan da kuma ƙarya to sai yasa shugaban kasa ya ce wato a tsaya ma'aikatar shari'a ta ita ce take da hurumin gabatar da doka ta je da su da hukumar da suka shirya wannan doka su je su zauna da 'yan majalisu dinmu domin a tantance domin a kawo gyara a duba abubuwan da suke ba daidai ba domin a kawo gyara a tabbatar da cewa abubuwan da suke suna da muhimmanci waɗanda suke za su amfanar ko kuma wasu gyare-gyare da aka ga eh, lallai um, kuskure ne da aka yi an gyara so wannan umarni ne shugaban kasa ya bayar kuma do an yi haka ne domin a tabbatar cewa an ji dukkanin ra'ayoyin jama'a kuma gwamnati ta tabbatar wa mutane cewa ba ta da wata manaƙisa ko kumbiya kumbiya ko wata ɓoyayyar manufa. ce muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya da zaran aka ce sun yi numfashi. Domin kowa daga juma'a nan ma saura kwanaki 889 ne su yi sallamar sakin kujerin da a kansu ne dama suke ta faman shan kanshi. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan ya zo muku musamman ma da Nasu Admeli daga babban birnin tare Abuja da Mahmud Ibrahim Kwarin jihohin Kano da Jigawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da da su ne wannan shiri na manuniya kan yi armashi. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shiri an gabatar da nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. a gaida na ikara sai ku tari na naku mako mai zuwa lokacin da zai shigo da wani sabon shirin yanzu kuma sai nasihar jima'a. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Sunana Muhammad Alhassan, mamba a babbar kungiyar addinin Musulunci ta ƙasar jamhuriyar Nijar IAN. addinin musulunci ya yi kira zuwa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali da aminci tsakanin al'umma kamar yadda ya yi umarni da haɗin kai da ƙaunar juna a cikin alkur'ani mai girma ayoyi da yawa suna ƙumshe da waɗannan saƙonni daga cikinsu akwai sura mai lamba uku aya mai lamba ɗari da uku haka kuma sura mai lamba takwas aya mai lamba arba'in da shida dukkanin waɗannan ayoyin suna kira ne zuwa ga haɗin kai da ƙaunar juna tsakanin al'umman musulmi da kuma tsoratarwa game da rarrabo kano da ƙiyayya tsakanin al'umma kamar yadda gaisuwar addinin musulunci ta ƙumshi aminci da kuma zaman lafiya da yadda da ƙauna tsakanin al'ummar musulmi shine ya sama sunan na aminci allah mai girma da ɗaukaka ya ambace shi a cikin alkur'ani mai girma wurare 44 a inda duka-duka sunan yaƙi a cikin alkur'ani mai girma ya zo ne wuri shida kawai wa'annan saƙonnin dukkaninsu abin da suke fa'idantarwa shine addinin musulunci ana gina shi ne akan ƙaunar juna da haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi da kuma bin hanyoyin da za su samar da kwanciyar hankali da ƙauna wato da zaman lafiya wa'annan a dunkule su ne sakonnin addini. To Allah ba mu zaman lafiya da haƙurin zaman tare. Shirin namu kenan a yau amma kafin mai sallama ga zara da tishin muhimman kanin labarai. zababben shugaban amurka donald trump ya ce ya kamata shugabannin ukraine da rasha su zauna cikin shirin tattauna yarjejeniyar kawo ƙarshen mummunan rikicin da ya mamaye ukraine sannan kuma ya soki matakin da shugaba joe biden ya ɗauka na barin ukraine ta kai hari cikin rasha da makaman amurka Trump ya ce zai kokarin ganin an cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Rasha da Ukraine a ranar farko da ya kama aiki, ya kuma ce ya kamata bangarorin biyu su sasanta. A jiya ne sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga Isra'ila da ta dakatar da kai hare-hare ta sama a kan Siriya, inda ya kira harin a matsayin cin zarafin 'yancin ƙasa. Guterres ya shaida wa manema labarai cewa dole ne a maido da ikon mallakar Siriya da haɗin kan yankunanta dole ne a kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci. Isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare a zirin Gaza yayin da masu shiga tsakani daga Amurka da kasashen Laraba ke kokarin kulla yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Likitoci a Gaza sun ce harin da Isra'ila ta kai ya kashe Falasɗinawa 44 a jiya Alhamis, ciki har da wasu akalla goma sha uku da aka kashe a cikin dare a wasu hare-hare ta sama. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiya sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Kamaru da Nijar karfe 3 agogon Ghana. Abokan aikinmu su shigo da wani sabon shirin. Ga mai sauraro da ya tashi a makare za a iya sake sauraron shirin baki ɗayansa lokacin da muka saba fitowa da hantsi ko kuma a shafinmu na intanet hausa.com za a kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi a shafukanmu na sada zumunta Facebook da X yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Zara fage da ta karanto labarai da Fiona Nandudu da ta haɗa shirin da ba da umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.